أم لم ينبأ بما في صحف موسى Shin ba a ba wannan mai ƙirƙirar zancen ga Allah labarin abubuwan da suke cikin takardun farko ba waɗanda Allah ya saukar wa annabi Musa?